Hausawa Top TV tashar al'umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. A ƙasar Nijar, gobara ta hallaka yara fiye da kimanin wato guda ashirin yayin da gobara ta tashi ta hallaka su. Wasu kuma suna asibiti a kwance hakan ta faru ne a jihar Maraɗi da ke wato ƙasar Nijar. masu wuraren mu gyara zama domin ganin yadda wannan lamari ya auku da jin rahoto kuma daga wasu daga cikin iyayen yaran da abin ya ritsa da su kafin mu tsinduma cikin kamuku rahoton da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararwa don haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu akwai shi da zarar mu dora za mu sanar da ku ga cikakken rahoton Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una gobara ce ta tashi a jihar Maradi inda ta yi wato awan gaba da yara ko kuma ce mutane kimanin ashirin a wani rahoton ma an ce sun fi ashirin ɗin inda wato suka rasa rayukansu wasu kuwa babu shakka suna gadon asibiti a halin yanzu a kwance. Gwamnati ta rufe makarantu a jamhuriyar Nijar tare da ƙaddamar da zaman makoki na tsawon kwanaki uku wato a birnin maradi sakamakon aukuwar wata gobara da ta tashi wato hankula a wata makarantar renon yara wato da firamare wadda ta yi sanadiyar mutuwar yara ƙanana fiye da guda ashirin a wani rahoton ma an ce babu shakka sun doshi wato talatin haka zalika wasu yaran kusan ashirin kuma sun gamu wato da mummunar kuna a lamarin da ya faru wato ranar litinin din da safe inda suke gadon asibiti suke karɓar kulawa daga likitoci hakan dai ya auku ne yayin da ake ta wato ƙoƙarin zakulo mutanen da ake zargin sun makale a wani waje da wato ake haƙar gwal a yankin wato jihar ta maraɗi dai ha'ila yau Babban daraktan kula da ilimi a jihar wato Katsinar Maradi wato shine ya bayar da sanarwar rufe wato makarantun da kuma zaman makoki na tsawon kwanaki uku. Wannan zaman makoki na tsawon kwanaki uku daga gobe talata zuwa Alhamis a iya wato faɗin garin Maradi babban birnin jihar wato zai kasance. gobarar ta tashi a safiyar litinin a makarantar rainon yara ta firamare wato ta afn wato ta kungiyar mata a garin a unguwar sabon gari kusa da wato babban filin kwallo na garin maradin saminu salisu rijiyar lemo wani ɗan jarida mazaunin garin ne wato na maraɗi ya yi ƙarin bayani wato kan aukuwar wannan al'amari inda ya ce abin ya yi muni sosai iyaye maza da mata sun cika asibiti wato suna ta koke-koke suna cikin mawuyacin hali saboda abin da ya faru da 'ya'yansu wasu iyayen ma da suka je asibitin yayin da suka isa asibitin wato sun je ba su ga 'ya'yan nasu ba su Dan da yawa ba a ma gane fuskokinsu ba saboda konewar da suka yi ba a iya gane fuskokinsu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una an samu wutar ta mutu wato tun misalin karfe ɗaya na rana to amma ana ta wato ɗibar gawarwakin mutane ana tafiyar da su wato zuwa asibiti wannan lamari babu shakka sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Izuwa yanzu dai likitoci wato sun ce akwai kusan mutum wato 22 da suka mutu wato sannan da wasu 17 suna karɓar magani in ji shi. Saminu Salisu ya ce gwamnan jihar ya je wajen kuma ya yi wa wato iyayen yara jawabi na kwantar da hankali a gare su. Duba da yanda hankalin wato dukkan wasu iyayen yara ya tashi duba da wato abin da ya faru. babu shakka ya yi masu jawabin kwantar da hankali ne tare da yi masu alkawarin wato yin duk abin da ya dace don ceto waɗanda suka jikkata wato waɗanda wannan gobara ta ƙona su sai dai ya ce har yanzu ba a san wato abin da ya haddasa gobarar ba har ta kama ta yi wannan abubuwa kusan kimanin mutum 250 ne a makarantar kuma wato ajujuwan na zana ne wato kamar yadda ya shaida in ji ɗan jarida wannan gobarar ta auku ne yayin da ake ƙoƙarin wato ceto mutanen da suka rufta a wani rami wato da ya rufta da su a wani waje da ake wato haƙar gwal ko ko mu ce zinare a garin ɗan isa wato na yankin jihar katsinar maraɗi inda rahotanni ke cewa ya zuwa yanzu mutum fiye da talatin sun rasa rayukansu wato yayin wato haƙar wannan gwal inda kimanin wato mutane aka ce fiye da ɗari ne suka rasa rayukansu a wannan guri babu shakka dai jihar wato ta maraɗi tana cikin wannan fargaba ko kuma ce ma Ƙasar wato Nijar ga baki ɗaya sai dai a ce ana cikin wato fargaba duba da wannan abu da ya faru ba a gama wato waccan fargaba ba ta wato rubtawa da wato waɗancan guri yayi da waɗannan mutane wanda suka rasa rayukansu kimanin mutum ɗari kamar yadda muka kamu rahoto sai ga kuma wannan gobara dai ta riga ta tashi ita ma inda ta wato asarar rayuka fiye da ashirin babu shakka a halin yanzu muna miƙa ta'aziyarmu ga iyayen yaran da wannan abu ya faru da su haka zalika su ma kansu iyayen yaran da wato 'ya'yansu suka jikkata suke asibiti muna miƙa ta saƙon ta'aziyar mu zuwa gare su haka zalika muna miƙa saƙon ta'aziyar mu zuwa ga ƙasar Nijar ɗin gaba ɗayanta. Yanzu sai kuma wato yanda za mu kawo muku rahoton yanda wato aka tattauna da wani mahaifi wanda shi a cikin yaran ma 'ya'yansa uku ne wanda wannan abu ya faru da su za ji daga bakinsa wato yadda ya labarta wa jarida cewa ga abin da ya faru ga kuma yanayin yadda abubuwan suke har zuwan gwamnan ya bayyana ga shi kuje Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga dukkan alamu, a kwanakin nan labaran rashe-rashe sun fi yawa. Ikon Allah sai kallo. ba yadda muka iya tunda haka Allah ya tsara. Da yammacin yau ne muke jin labarin cewa wata makaranta a jihar Maradi ta kama da wuta inda yaro akalla ashirin da ɗaya suka rasa rayukansu. Sauran kuma sha tara inda suke a gurin asibiti suna jiya. Har yau dai ana bincike akan me ya kawo wannan wuta a cikin makaranta. Ubangiji muke roko ya kara tsare gaba. Allah ya sa kwanciya huta amin muna kai gaisuwar ta'aziya ta musamman zuwa ga iyalan mamata mun san yadda rashin ɗa yake da ciwo musamman ma a wannan yanayin ubangiji muke roƙo ya soya musu da mafificin alheri amin lalle ina ɗaya daga cikin uwayen yara wanda ya rasa ɗiyan shi guda biyu da ɗana da ɗan yaya na guda wanda Allah ya karɓi su daga inda aka ɗauke su ma daga nan wuta rai ya yi halin Ko kone burmus kuma ba su kaɗai ba ne ba an samu yara wanda suka mutu da dama da wanda kuma suka rauna na suma da dama akwai masu rauni kwarai wanda zuwa wanga lokaci an ce mamu wasu yara sun rasu to kusan dai dama duk wanda suka ji raunin nan to ba da tama a samu yaro biyu wanda ina gari za su wucewa su ma don abin da ya samu tabbata taɓa su ba ga kai ba har yanzu takamamme babu wanda zai ce ga adadin yara amma na kwan uku ce ta kama da wuta jerar ta wuri guda ana ci gaba da samun yaran da ke mutuwa a asibiti ga halin yanzu shi ya samu ai ba za a kawar da su ba gwamnati ta tabbatar sai zuwa ga marice in Allah nuna mamu a gabakin adadin wa'anda suka mutu kenan a kawar da su wanda kuma Allah sa ba su fahim ba to a lokacin ne za a tabbatar da adadin wanda suka mutu da wa'anda suke rayu yaran naka shekarun su nawa To yaran nawa guda uku ne biyu suna da shekara shida dama warin juna ne guda kuma karama ita ke da shekara hudu ita ke jardin to su wanda ke jardin su allah ya sa ba inda suke bane ba su gini ne na andar su kuma wanda allah ya masu wajen kuma su ne wanda suke cikin na kwanta zara kenan da masu shekara shida da yan shekara bakwai da yan shekara takwas su ne wannan lakol guda uku wanda ke haɗe suka kama da wuta to cikin su ne aka samu wanda suka mutu kuma aka samu waɗanda suka raunana kawuwa yanzu kuma ana samun mutuwa ɗaya ɗaya daga cikin su to wanga al'amari sai dai mu ce Allah ubangiji ya ji kansu wanda suka rigaye mu ya sa shahada ce gare su ya sa kuma za su ce san uwayensu amma wanga abu yau maraɗi tana cikin jiriyayi dama ai kuna da labarin halin da aka shiga na can wajen gina zinariya mutane da dama sun mutu kuma ga wanga shi ma sai dai mu ce Allah ubangiji kai haka ne ta mu irin ga abu to an ce shi gwamnan jihar Maradi ya yi ma iyayen yara jawabi me ya bayyana maku gwamna jawabi na jajantawa ne ga wanga abu da yan wakana da ba da haƙuri da wanda kuma abu ya rutsa da su da kuma jan kunnuwa ga abubuwan da ya kamata a ce mutane su kiyaye musamman ga lokuta ga iska kuma ga irin kwal na zana ce ana hatara ana kiyayewa duk da dama ita gwamnatin ta nijar ta hana dama irin wanga kwal na zana da ake yi to in gwamnati ta hana abu ba kai tsaye ba dama ita doka take hawa wala Allah ana tunanin nan da 'yan shekaru kaɗan abin Allah zai ta ƙarshen shi a lokacin da ita ma gwamnatin yi da ɗauka matakan da sa shaidu da kulawa dangane da inda ake irin wanga abun doka ta hau inda ake wanga abu. Har yau dai cikin jihar Maradi wani mummunan labari ya ƙara isko mu inda ƙasa ta rufe wa'yansu matasa a yayin da suke gina zinariya. Um Allah wannan mutuwar dai da wuya take. Ubangiji muke roƙo da sunayen tsarkakku ya karɓi wa'annan bayan Allah a matsayin shahidai. Amin ya ya ƙayyo.